Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari ta ce gwamnatin mai gidanta za ta kawo ƙarshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a najeriya hajiya aisha wacce ta zanta da shirin talabijin na muryar amurka da ake kira afirka 54 jiya juma'a lokacin da ta ziyarci muryar amurka ta ce nan ba da jimawa ba gwamnati za ta samu kuɗaɗe da take bukata domin magance wasu muhimman bukatun al'umma da zara an kawar da cin hanci da rashawa wadda yi wa ƙasar katutu tutu hakanan hajiya aisha ta yi magana kan ilmi na maza da mata da yaƙi da jahilci a zaman kafar da za ta magance wasu matsaloli ciki har da ta masu tada jijiyar wuya kamar boko haram tun da farko da take magana a hira da ibrahim alfa amin na sashen hausa uwar gidan shugaban na najeriya ta yi bayani kan makasudin wannan ziyara da ta kawo amurka mun zo mu zo mu tattauna da waɗansu Kungiyoyi. ƙungiyoyi mm. eh, waɗanda dama al'adansu tallafa ma jama'a ne mm. so mun ga abubuwan da yake faruwa a najeriya muna bukatan taimako taimako ma na cikin gaggawa mm. kamar su waɗannan kungiyoyi na amurka ne eh na amurka din ne na amurka din ne eh. wanda an san su da fannin sulhu samun zaman lafiya da kuma tallafa ma kamar yaranmu da suke fama da yunwa hmm. kamar wayanda aka fitar da su wajen camps su boko haram hmm. wayanda suke cikin wani irin hali hmm, wanda halin da suke ciki ya wuce gwamnatin najeriya kadai ta tallafa ma mutanen dole ne muna neman taimako aka wato kina ganin cewa wannan ziyara da kuka kawo dinnan akwai moriya kenan da talaka a najeriya zai ci daga wannan ziyarar eh akwai moriya jiya muka hadu a a united states institute of peace mm-hmm. cibiyar wanzar da zaman lafiya yawa zaman lafiya mm-hmm. so daga nan waɗansu mutane da yawa suka yi suka same mu a wajen mm-hmm. muka tattauna da su kasar najeriya dama ta riga ta yi suna wanda an ba da tallafi bai isa wajen mutane shine na jaddada musu cewa wannan tallafin da muke nema wai muna neman kuɗi ba ne ba muna nema ne a zo a taimaka mana kamar yanzu alal misali yunwan da yara suke fama da shi hmm. ba wai sabon abu ne ba yunwa hmm. a arwacin najeriya hmm. saboda yara suna mutuwa daga shekara daga ran da aka haife su ko daga wata shida da aka haife su zuwa shekara biyar ba su rayuwa ba su rayuwa har su kai shekara biyar ko su wuce eh, eh, suna mutuwa a kan cututtukan da yunwa ke haddasarwa to shine muka zo to tuntuni kamar waɗanda suke fama da yunwa ɗin akwai wani ɗan abin da ake shigar da shi ta unicef a ba mutane mm. a wanda an hada ne da gyada da wasu jinsi dai na gyada duka kuna eh, gyada haka wato kamar abinci mai gina jiki abinci mai gina jiki mm. wanda a najeriya muna nome kome ba abin da bamu noman shi a najeriya mm. in ma akwai abin da babu kaɗan ne wanda zamu nema daga waje amma kullum shekara ya hamsin kullum sai an ba mu wannan abun sacet din mm. shine na zo na ce me yasa ba za a yi abun a najeriya ba a kafa shi mana najeriya mm. ko haka tunda niger ma tana da shi mm. don me najeriya ba za ta samu wannan plant din wato a rika yin shi a cikin gida a dinga yin shi a cikin gida kuma muna da komai don me za mu dinga jira muna jin yunwa sai an kawo abu daga waje uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ba bako ba ne wajen tada rikici a zaben na amurka bana inda ya soki lamirin musulmi da 'yan kasar mexico to ranar alhamis ya auna suka sace kan 'yan asalin kasar somalia da kenan amurka da yake magana wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin portland da ke jihar mayar ranar alhamis trump ya ce akwai buƙatar amurka ta tsaye da karɓar 'yan gudun hijira daga somalia. ya ce amurka tana bude kofar ta ga kasashe da suke fama da rashin tabbas ya ce kasar ta yi hattara domin tana karban wato karnuka da fatar rago dan takarar na jam'iyyar republican ya bayyana shakku kan hanyoyi da hukumomi suke bi na tantance waɗannan mutane shugabannin al'ummar somaliya amurka kamar su ahmed shu'aib sun bayyana bakin cike kan kalaman mr trump wadda suka ce zai iya haifar da husuma da tsangwama ga al'ummar somaliya waɗanda suka ji masu zaune cikin lumana a nan amurka hakanan kuma shi ma da yake mai da martani dan majalisar wakilan amurka daga jihar minnesota mr ellison musulmi na farko da aka zaba a majalisar ta shafin twitter ya ce donald trump ina so na maka magana kan maganganu na rashin hankali da kake yi kan jihata da kuma waɗanda suke mazaɓata al'ummar baƙi su suke ƙarfafa amurka ko da menene 'yan raba kawunan jama'a kamar ka suke faɗi in ji mr ellison halin da ake ci kuma biyo bayan karɓar 'yan gudun hijira daga siriya da amurka take cikin watanni uku da suka wuce da alamun amurkan za ta cika burin shugaba obama na sake tsugunar da 'yan gudun hijira daga siriya wato su kamar dubu goma zuwa ƙarshen watan satumban bana daga ranar 1 ga watan oktoban bara zuwa ranar alhamis 4 ga wannan wata amurka ta karbi yan gudun hijira daga siriya su dubu takwas da hudu rabi daga cikinsu suna ƙasa da shekaru goma sha hudu kamar yadda alƙaluma daga hukumar kula da yan gudun hijira ta amurka suka nuna kimanin yan gudun hijira dubu takwas daga siriya da suka shigo amurka a bana an karkasa su ne cikin jihohin amurka 38 alkabluma suna nuna cewa amurka ce ta fi kowace ƙasa a duniya karɓar mutane daga ƙasashe marasa ƙarfi inda mutane 60,921 suka shiga ƙasar daga watan oktoban bara zuwa yanzu labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc lauyoyi da suke kare malamin addinin islaman nan da ke zaman gudun hijira na kashin kai a nan amurka fethullah gulen sun ce turkiya ba ta gabatar da shaidar da za ta nuna fethullah yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka so yi a kasar da bai samu nasara ba wadda zai ba da damar amurka ta fara duba batun miƙa shi ga turkiyya da yake magana da manema labarai jiya Juma a nan washington ɗaya daga cikin lauyoyin gulen reed Wungatan ya ce sarƙaƙiya da shirme da ke tattare da zargin da ake wa mutumin da yake karewa cewa gulen da hukumar leƙin asiri ta amurka cia suna su ne kan wa'uwar gamin juyin mulkin zargi da ya ƙara tsanani bayan juyin mulkin lauyan ya ce washington ta buƙaci turkiya ta gabatar mata da shaida kan zargin da take wa fethullah gulen domin gaskanta zargin da take masa rundunar 'yan sanda ta birnin chicago da ke amurka ta fitar da wani faifin bidiyo wadda ya nuna jaman 'yan sanda na runduna suna sun harbi wani matashi bakar fata wadda ake zargin ya saci mota suka ɗaure hannun matashin da anko yana kwance rai hannun allah bidiyon wadda na'urar ɗaukan hoto ta jikin kayan sarkin 'yan sandan ta ɗauka bai nuna lokacin da 'yan sandan suka harbi matashin paul o'neill a bayansa ba sai da an ji wani dan sanda na zargin sa da harbin yan sanda yayin da yake a ƙasa jini na zuba ba a sami makami a jikin matashin lokacin da lamarin ya auku ranar 28 ga watan yuli ba kuma bidiyon bai nuna wani na kokarin taimakawa matashin ba lauyan iyayen matashin michael oppenheimer ya buƙaci hukumomi su naɗa mai bincike na musamman ya binciki wannan kisa ya ce bidiyon ya nuna 'yan sanda sun ɗauki doka a hannunsu an janye damar da 'yan sandan uku suke da ita ta ci gaba da aikin 'yan sanda a halin yanzu saboda binciken farko da hukumomi suka gudanar ya nuna cewa sun saba ƙa'idojin aikinsu an kaddamar da bikin bude gasar motsa jiki na olympics a birnin rio na brazil inda dubin dubatan jama'a suke sowa aka kuma rera waƙar da take bayyana ƙauna ga ƙasar brazil ana sa ran mutane miliyan dubu uku ne suka kalli bikin bude wasannin da aka yi jiya juma'a inda kungiyoyin 'yan wasa daban-daban metan ciki har da tawaga irin ta ta farko ta 'yan gudun hijira da suka dunkule a wuri ɗaya su ma za a kara da su tawagar 'yan gudun hijiran ta haɗa da 'yan wasa goma daga ƙasashen sudan ta kudu da habasha da jamhuriyar demokradiyyar congo da syria waɗanda kwamitocin wasannin olympic na ƙasashe da suke zaman gudun hijira ne suka zaɓe su Ƙasashen su ne kenya luxembourg brazil da belgium da kuma jamus. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Yeah, a Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon mani. to aliman na ganin kamar waka za ta sama mu manta cewa akwai abin da muka zo yi eh, malam ira wannan waka ban taba jin ta ba ban san ta ba na san yawanci laraba waƙoƙin laraba da kake sa na sudan ne amma nan larabci ne amma kuma duk da dai ban iya larabci ba amma ba na sudan ba ne mutanen nubiya kin san nubiya in an ce nubiya ana nufin bakaken fata da ke kasar larabawa mm. to wani ana nufin kamar nubiya a zamanin jahiliya eh, ana samun su a sudan da masar ko da sudan da masar da wuraren eritrea duk waɗannan eh, wuraren da su jibuti duk ƙasa ce wanda aka sani a zaman ta nubiya wato hmm. ah, sunan wannan ah, faifai da aka yi wani waka a ciki ah, sunan faifan egypt noah wato black egypt a turance kenan haka ne ko? mu baƙaƙe ko ina zaka ga ana tsanan mu amma ba inda babu mu kin san akwai wanda yake bayani cewa wato al'adun masar sun samu al'adunsu ne daga bakaken fata na nubiya lokacin wannan waka ah, asalinta wata waka ce da ake ce alkandaka mm. alkandaka ɗinnan ah, suna magana ne akan ah, mata da suke ta shugabancin kasar nubiya a wancan zamani na jahiliya lokacin yawanci mata ne yankin tuna a tarihi ana batun alexander the great mhm. lokacin da je zai kai hari sai sarauniyar nubiya ta je ta hau kan giwa ta zauna da ya zo ya hango sojojinta sai ji tsoro <laughs> ya ce kai wannan ba zai iya cin su a yaƙi ba saboda haka ya karkata ya je ya samu nasara ya murkushe masar zamanin fir'auna kenan mm. halima bismillah mun gama tarihi <laughs> haka mm. To kamar da aka saba ga gaisuwa wannan hidi na abari ya huce zuwa ga manyan masu sauraron mu da farko dai waɗannan masu sauraron mu ne a garin da wulle a mm. jihar Tawa kasar jamhuriyar ko jihar Buza kasar mm. jamhuriyar Nijar. Na farko gaisuwa zuwa ga Isuhu mai samari da Uma MT da Musa Markelefa da kuma Bushe Bushe wato mahauci kenan mahauci. Bushe Bushe ko eh. kofe man kofe kofe. <laughs> Yawa. <laughs> Me ah, wasa wuka. Eh, Kalolo baka uku Barau Zulle dukansu a da wulle da watan suna nan lahiya. Ah. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu a Kayanji Usmanu baban Sani Usmanu da matan shi Zuwaira da Hajaratu a Kayanji sai mm. kuma alhaji sani abdulwahab shi ma da nashi iyalan husainatu da huri dukansu a kayanji da watan suna na lahiya mm. ga wata gaisuwa zuwa ga halidu dan uwa daga ibadan sasa da watan yana na lahiya shi wannan ibrahim sako takanas ya bar mana a wurin nan da ake barin sako hmm. ya ce kullum yana rubutowa yana barin sako amma ni dai ban taba gani ba sai jiya aka yi katari na ji hmm, sakon murya yake bari ba email yake rubutowa ba haka ne to hmm. malam halidu dan uwa mun gaishe ka da fatan kana lahiya to a halima ga din mun gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu alhaji ali kiraji a gashon jihar yobe ɗan gaisuwa zuwa ga Ali na Adama Sarkin Fawa na kon da Maliki Mamuda a Suwari Garwa sai Babangida Tela da Audu Tela su a Madingirin da Liman Mai Gari a Garwa da Yalwa a Mayo Bai sai Hayatu Mogoroji a Mayo Dinsi da fatan kunanan lafiya kale. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abar huce na Blackberry irin su Habibu ahmed da Sa'ad Din El abubakar garko sai malama aishatu kawo ribadu tare da ahmed kai gama sai hajiya binta a muhammad tare da wali walin duniya da hajiya hindatu <laughs> mamman gusau sai barista isyaku barau tare da mahmud muhammad gidado sai hajiya amina hamza babes sai ismail mai gomba tare da malam ahmad muhammad saka sai malam bello ahmed tare da alhaji hassan ɗanburan na maradin kuma garkuwan ibb sai abubakar haruna galadanci tare da abbas idris sai prince abdulkadir sadauna tare da barista ɗanlami wushishi sai aliyu muktar yusuf na kwalli sai hajiya asama'u ilyasu tare da barista faruk sarki sai kuma ciyaman zaidu bala tare da aliyu muktar yusuf kati ko aliyu muktar umar <laughs> aliyu muktar umar alli nake so in faɗi wallahi mu ma canza mishi suna kawai garɗe ɗan ƙato ya ƙi aure ai ban tsamman zai iya ba <laughs> da shi da matthew garba dai to <laughs> wasan wani kenan ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga a assistant controller na custom adamu sunusi da fatan kananan lafiya haka kuma muna gaida muhammad ali d mai doki ni kuma na gaida kanwata farida ahmad ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam abubakar abdullahi nazari daura da post office na garin dambuwa yankin karamar hukumar dambuwa a jihar borno najeriya da fatan kananan lafiya haka kuma muna gaida mai sauraronmu wato Sule Musa Dutse shugaban Musafas Publicity Agency a Dutse jihar Jigawar nigeria sai gaisuwar mai sauraronmu wato Dauda Tela Baningi tare da Dauda Umar sai Umar Faruk Yarma Chairman Gombe Sports Commission da Adamu Usman sai Awal babaju da Usman Umar Makama Bici sai Hamza Musa Kano dukkanku da fatan kunanan lafiya. thank you kandaka kandaka sidi sidi kandaka alkandaka sidi wa yankin kin je ki akan youtube Mm. ki nemi ki rubuta alkandaka akwai wakoki da yawa na ah, kandaka din nan da zaki gani wanda suke yi wa mm. malamai kamar dai da aka saba wakokin da yan sahawa suke yi na malamai haka da sauransu mm. to halima ina muka dosa malam iro in kana da labari sai in karkada kunne in babu kuma ga labarai ko in ce ga labari to bismillah ni ma dai ba za a dasa ba amma dai na karkada kunnuwa to wannan wani yaro ne sunan shi jibrilu shi wannan yaro jibrilu sai aka kai shi makarantar kwana kuma inda aka kai shi gadan ah. wato gadan irin gadajen irin masu hawa uku uku ne akwai masu hawa biyu amma wannan mai hawa uku uku ne to ni ban taba ganin mai hawa uku nan ba ma to dai su jibrilu mai hawa uku uku aka kai shi eh. can cikin dare kowa na bacci sai hitsari ya kama yaro jibrilu ah. Yayyayya ya matse yayyai ya kasa kawai sai ya ah. sa kuka ya sa kuka yana kuka kawai dai abin dai ya ga dai ba, ba sarki sai Allah sai ya buga ihu da ya buga ihu sai to me yasa ba zai sauko ba sai shu <laughs> an ce maka yaro eh <laughs> yawa an ce mm, yaro mm. yawa sai shugaban sashen nasu mm. shugaban sashen su ya taso yana kai wane ne yake mana kuka kawai yaron cikin kuka kuma a tsorata sai ce jibrilu ne daga sama ta uku <laughs> haba gaba ɗaya duk sauran ɗaliban da ke wurin kawai kowa ranci ta kolo aka watsi aka barwa jibrilu daga sama ta uku <laughs> kasa an ji jibrilu za a ce eh, mala'ika eh, jibrilu an ɗauka cewa <laughs> subhanallah mm. kowa dole zai guda shi yauwa eh. wai sama ta uku mm, to ka ji labari haka yauwa sai mm. kuma wani wanda adam a eh, adam a aiko mm. a kan wai faɗan bare bari tara da bahulatani ɗaya to wai wasu bare bari ne su tara malam iro suka dawo aka gansu dai sun juyo da gudu suna ta gudu sai wani ya tambaye su ya ce me yasa kuke ta gudu haka ne sai wani daga cikinsu ya ce kai yau mun yi jarumta mu tara da kyar bahulatani ɗaya ya kore mu <laughs> sai wannan mutumin da ya tambaya ya ce haɗa kuka yi sai ce eh wallahi kuma ba mu gudu ba sai da muka ga an ɗaga babban mu an buga shi da ƙasa sannan muka ruga da gudu <laughs> to bare bari kun ji ku tara hilla ce ɗaya <laughs> ah watakila dai ba fulatani ne shi adam ɗin da ya rubuta wannan ah, ya rubuta wannan adam eh adam gashuwa eh mm. to ba fulatani ne watakila shi yasa zai ce ba fulatani guda ya kori bare ya kori bare bari guda tara kuma su ma wai su kaji dagewa suka yi ba su gudu ba sai da mm. suka ga ya kwance kwance ya liƙa babban su da ƙasa tukunna suka arce <laughs> halima Allah ya ji ka mada altine amin mm. wallahi labarin tu wallahi na eh kisa na tuno labarin sa da ya taɓa ba mu labarin labarin <laughs> kura bultu wallahi babarbare da babarbare da babarbare da kura na eh. tsammani ga wanda bai taba jin labarin <laughs> ah, bultu ba ah, ah, babarbare ne yana so ya kama barewa mm. sai je tona rami sai je sai rufe da taburma da mm, kara tarko da ake sai watsa kasa to da daddare kura ta zo shiga sai ta fada mm. shi kuma daga can da ya zo tahowa ya hango ya ɗauka cewa barewa ce ta faɗa haba ya taho da murna a guje zo da gudu kawai sai ya tsalle sai ya faɗa cikin rami yana fada da suka yi ido hudu da kura da ya shake kura <laughs> sai fada bultu <laughs> eh. bultu bultu har kuran nan ta shaku ta mutu bai iya sakewa ba saboda yana <laughs> ka san shakan mai tsoro ha wallahi haka ne eh su yi mutuwar kasko kenan gaba daya eh, Allah ya mm. ji kan Amadu Altun Allah ya ji kan Allah sa ya huta amin ya mm, Allah haka ne to Halima za mu da aya sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro mu kasance lafiya kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari ta ce gwamnatin mai gidanta za ta kawo ƙarshen almubazzaranci da dukiyar al'umma a najeriya hajiya aisha wacce ta zanta da shirin talabijin na murya amurka da ake kira afirka 54 jiya juma'a lokacin da ta ziyarci muryar amurka ta ce nan ba da jimawa ba gwamnati za ta samu kudade domin magance wasu muhimman bukatun al'umma da zara an kawar da cin hanci da rasha wadda yi wa najeriya katutu dan takarar shugabancin madalla da haka ne ko muka dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ba bako ba ne wajen tada rikici a zaben bana inda ya soki lamirin musulmi da 'yan kasar mexico ranar amis ya auna su kasace kan 'yan asalin kasar somalia da yake magana a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin portland da ke jihar maine ranar alhamis trump ya ce akwai buƙatar amurka ta tsaye da karɓar 'yan gudun hijira daga somalia a halin da ake ci kuma biyo bayan karɓar 'yan gudun hijira daga siriya da amurka take cikin watanni uku da suka wuce da alamun amurkan za ta cika burin shugaba obama na sake tsugunar da 'yan gudun hijira daga shamsu dubu goma zuwa ƙarshen watan satumba. To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya.